sannan a cikin jawahirul ma'ani za mu kawo guraren da amu yake cewa ne mutum ne kamar kowa shi makafiri ne sha jani makafiri ne a cikin jawahirul ma'ani juzu ina biyu shabita 29 ya ce ne mutum ne daga jibila ta ya aka halicci ma'aiki salama ya kuma kama hujja da akul inna ma'ana basharun mislukum amu tijani kenan shi ma kafiri ne a cikin jawahirul ma'ani juzu ina biyu shabita bakwai. ya ce annabi mutum ne kuma bil adama ne amma mafi mafifici daga cikin bil adama haka amma jani ya faɗa cikin jawahirul bayani juzu'i na biyu shafi ta 217 sannan kuma sai ya ce mutum ne wannan kuma shafi ta 218 a juzu'i ta biyu kenan ya ce annabi mutum ne a'alan nasi kadran wanda ya fi kowa ɗaukaka da daraja amma mutum ne haka jani ya faɗa a cikin juzu'i ta biyu shafi ta 230 ya ce annabi sarihun huwa min jinsi adami lalle bayyananne ne annabi yana daga cikin jinsin nabil adama mutum ne in ji ahmad tijjani shi ma kafiri ne ya ce mutuntakan ma zai kadaita kan annabi sallallahu alaihi don shi ne kammalalle ba wani kammalalle sai shi in ji ahmad tijjani shi ma kafiri ne a cikin jawahirul bayani juzu'i na farko shafi ta tamanin da biyar. 85 yace annabiyu basharun min jimisi bashariya haka nan kuma a cikin jawahirul bayani juzu'i na ɗaya, shafi ta tamanin da tara zuwa Tasa'in. ya ce duk wanda ya dauki annabi a matsayin mutum jahili ne la ilaha illallah ya ce zawalul bashariyati anil anbiya'i jahlun zawalul bashariyati anil anbiya'i jahlun in ji sha'a mutajani ya ce kautar da annabawa kan mutuntaka jahilci ne a mutajani ce jahilci ne ka ce annaba ba mutane ba ne jahilcin ji Ahmad Tijjani da ya zo kan ita ita ɗaya shabi ta tasa'in da uku ya ce dukkan annabawan Allah babu wanda ba mutum ba ne sansa sai annabi Isa haka shau ya faɗa ya ce dukkan annabawan Allah idan ka buka ka ce ina gurin kaga na tabo maka kalman dukkan annabawan Allah babu wanda ba mutum bane zalla sai annabi Isa yace annabi Isa nisfuhu bashariyatun wa nisfuhu rauhaniyatun rabinsa mutum ne rabinsa rauhaniya ne amma ba haka ba dukkan su gaba yace mutane ne sansa sannan kuma da ya zo kan jawahiru mani kai har ila yau juzu ita biyu shafi dari da ɗaya yace annabi biladama ne mutum ne a shafi dari da arba'in Ya ce annabi mutum yana da hasiya ta bashariya gaba yana da shi yana rashin lafiya yana samun lafiya yana ci yana sha abubuwan da zai samu mutum yana samun ma'aiki in ji sha mutajja ne ce idan ma'anai bai zama mutum ba ya ce isma baya ci kasuwa wallahi haka sha mutajja ya fada ce idan ma'aiki ba mutum bane to mi isma baya cin kasuwa A amma ya ce idan annabi ba mutum bane to ai laraba ko mushrikan makka suna da kofan gudu idan aka ji da su ku bi mu annabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko ko annabi sai suna suna da dama su ce ai kai ba mutum bane bale zamu kokoye ka kai kai abu kaza ne abu kaza ne da kai mutum ne da mun kokoye ka da sun fadi haka don sun san shi mutum ne suka ce ai da ya kamata da mala'ika zai zo mana annabi ba kai zaka zo mana ba wannan duk maganganun shau amata jani na kawo shi ma kafiri ne shi ma shau amata janin kafiri ne bari ga na ɗan wawa na ta kalmar ta karshe a juzuyi na farko kenan